Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ni ce Zahra Aminu Fage tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 25 ga watan Janairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Ibrahim Garba dauke da kanin labarai. To Zahara wata mummunar cutar mura ta sa hukumomin China sun hana miliyoyin 'yan China ɗin zirga-zirga da kuma yin shigulgulan sabuwar shekarar ƙasar. Yawan waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta auku a gabashin Turkiyya je jama'a ya haura 21 baya ga wasu kuma dubu da suka jikata sannan mutane biyu sun mutu bayan da dubun dubatan mutane suka bazu a dandalin tsakiyar birnin bakadara jiya jama'a don gudanar da wata zanga-zanga kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan da gwamnonin yankin kudu maso yamma a Najeriya suka cimma matsaya da fadar a A kan kaddamar da rundunar tsaron Amotekum, amma wasu na ganin cewa idan an yi ne don saboda a taimaka wa sauran jami'an tsaro da gwamnati wajen tabbatar da an samu zaman lafiya to abu ne mai kyau to amma abun tsoron shi ne sai ka samu sun zo sun juya sun zama wani abu daban maimakon a samu zaman lafiya kuma su suke taro mutane hankali sannan kamar yadda aka sani a wannan makon ne sashen hausa na murya amurka ya cika shekaru 41 da kafuwa za ku ji tattaunawa ta musamman da wani da daɗaɗɗen mai hurɗa da sashen sai shirin a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri yake gabatarwa sannan muna tafe da ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran wata mummunar cutar mura ta sa hukumomi sun hana miliyoyin 'yan china zirga-zirga da kuma yin shagulgulan sabuwar shekarar kasar hukumar lafiyar kasar ta china ta ce yawan waɗanda suka mutu sanadiyar wannan cutar sun ƙaru zuwa 41 sannan waɗanda suka kamu da cutar kuma sun zarce 1,200 a larduna 29 a ƙasar. sha biyar daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ma'aikatan lafiya ne hasalima wani likita ya mutu an tura ɗaruruwan jami'an kiwon lafiya zuwa wuhan inda aka fara samun barkewar cutar kuma cutar ta fi tsanani a wurin tun bayan bullarta bara kamar sauran biranen china shida an killace wuhan a wani yunkuri na dakile bazuwar cutar yawan waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta auku a gabashin turkiyya jiya juma'a ya haura 21 baya ga mutane sama da dubu ɗaya da suka jikata masu ayyukan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye ƙarƙashin baraguzan gine-gine a lardin elizik da malatiya mai makwabtaka da wurin a cewar hukumomin ƙasar mutane goma sha bakwai sun mutu ne a elizik mai tazarar kilomita 560 daga ankara babban birnin ƙasar hudu kuma suka mutu a malatiya mai tazarar kilomita 100 can gabas da birnin ankara The Ethiopia Refugee Response Plan covers humanitarian activities by UNHCR. To Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotannin namu inda za mu fara da rahoton da ke cewa bayan da rundunar nan ta tsaro da gwamnonin yankin kudu maso yamma suka kaddamar mai taken amotekum ka iya ci gaba da aiki bayan cimma matsaya da gwamnonin suka yi da gwamnatin tarayya batun kafa rundunar ta amotekum ya jawo muhawara mai zafi musamman daga al'umma arewacin najeriya wakilin murya amurka nasiru adamu el hikaya ya aiko mana da cikakken rahoton yanzu dai rundunar nan ta tsaro da gwamnonin yankin kudu maso yamma mai akasarin kabilar yarba suka kaddamar wato a motekun ka iya ci gaba da aiki bayan cimma matsaya da gwamnonin suka yi da fadar aso rock taron da wanda mataimakin shugaban najeriya yemi oshiba jo ya jagoranta da ya samu halartar ministan shari'a abubakar malami da babban sufetin yan sanda muhammad adamu ya yanke matsayar gwamnonin su koma jihohinsu da tsara doka a majalisunsu da za ta ba da kariya don ayyukan rundunar su zama bisa doka batun kafa rundunar ta motekun ya jawo muhawara mai zafin gaske musamman ma daga al'ummar arewacin najeriya Najeriya da ke ganin tamkar yankin na Yarbawa na neman ware kansa ne a kaikace daga sauran sassan kasar. Shugaban kungiyar gwamnonin yankin kudu maso yamma gwamna Rotimi Akeredolu na Ondo ya ce an umarce su su koma don tsara dokar rundunar ta Amotekun. Gabanin taron da gwamnonin suka bukaci da gwamnatin tarayya Akeredolu ya ce ba abin da zai sanya su fasa aikin rundunar. Dattijan Arewa Alhaji Awesu Giwakuta ya nuna takicin ba da damar gudanar da rundunar da ya ce hakan zai iya kawo rabuwar kan 'yan Najeriya. Najeriya. Ba daidai ba ne, yi yiwuwa jihohi talatin da shida a waye gari wasu jiha guda shida su ware kansu. Wannan ya nuna karara shugabancin Buhari din akwai rauni. ya nuna ƙara jagorancin jami'an tsaro na kasar nan ba su da amfani yanzu nan bayan an ɗauki najeriya uwa ɗaya uba ɗaya a ce an bar wasu to ban gan ya dace haka ba ni ba na goyon baya sannan kuma gwamnonin arewa da suka ce su ba sa tare da su ne ne matsayin su da za a baro mataimakin shugaban kasa shugaban yan sandan najeriya da antony general na najeriya bayan mutanen nan an gaya musu cewa ba zai yiwu ba dokan kasa ta hana yau aka waye gari suka ware kansu suka je suka yi mitin wannan abin ya zama to abin kunya ga gwamnatin Najeriya ya zama abin kunya ga al'umman jami'an tsaro. Kamar dai ɗaukar mataki makamacin hakan, su ma gwamnonin Arewa ta tsakiya sun yi taro don kaddamar da runduna da suka ce ta 'yan sandan cikin al'umma ne ko ko 'yan ƙato da gora masu mutunta sarakuna. Gwamna Abdullahi Sule na Nasarawa ya kare muradin rundunar. Mu 'yan tsaron da muke bukata su ne 'yan tsaro waɗanda za su zama an fara ne tukuna daga anguwa zuwa ƙauye zuwa ƙaramar hukuma zuwa abin nan so shine muke kira community policing to mu waɗanda muka sa gaba kenan inda muke so mu kenan Me mutane ke cewa ne kan rundunar Amotekun da ta haddasa wannan yanayin ga talakawa Muhammad Sani da zuwa ya bakin ruwa. Idan an yi ne don saboda a taimakawa sauran jami'an tsaro da gwamnati wajen tabbatar da an samu zaman lafiya to abu ne mai kyau. To amma abun tsoron shi ne a baya an yi kungiyoyi irin haka amma daga karshe sai ka samu sun zo sun juya sun zama wani abu daban maimakon a samu zaman lafiya kuma su suke taro mutane hankali. Kada a fake da samar da tsaro a dinga cin zarafin wasu kabi haka ne ba masu amma idan an yi ne don a samu samar da tsaro muna fatan Allah ya tabbatar da haka. Za a jira yiwuwar sabuwar sanarwa daga ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami kan Amurtaikon da gabanin yanzu ya ce ta saba tanadin tsarin mulkin Najeriya don lokacin da aka kammala taron bai ce uffan ba. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa kishi da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. labarai da nasir Adamu El Hikaya. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 da kuma 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. mutane biyu sun mutu bayan da dubun dubatan masu zanga-zanga suka bazu a dandalin tsakiyar birnin bagadaza jiya juma'a don gudanar da wata zanga-zanga inda suka ko suke dauke da tutocin kasar iraki da sakonni a kwalaye suna ta daga murya suna cewa ba mu yadda da amurka ba ba mu yadda da amurka ba da yawansu na saye ne da fararen tufafi don nuna ƙudurinsu na ganin sojojin amurka au sun fice daga ƙasar au an tilasta su su fice muna son 'yan mamaya su fice in ji ra'ad ɗaya daga cikin masu zanga-zangar wanda ke yin wasu ƙananan aikace-aikace don ciyar da 'ya'yansu biyar ya ƙara da cewa idan 'yan siyasa ba su fitar da su ba sojoji za su fitar da su Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da masu ƙaura da kuma sauran masu ruwa da tsaki na neman gudunmawar dala miliyan 658 a wannan shekarar saboda kula da 'yan gudun hijira wajen 735 da kuma mutanen Habasha kimanin 500 da ke basu matsuguni. hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yaba da irin sukunin da gwamnatin habasha ta baiwa 'yan gudun hijira cikin shekaru uku da suka gabata damammakin da gwamnatin habasha ta baiwa 'yan gudun hijirar sun hada da na aiki da kuma samun abubuwan more rayuwa da ilimi da rijistar haihuwa da dai sauran abubuwan bukata. to amma mai magana da yawun hukumar andrej machle ya ce ana buƙatar kuɗin faɗaɗa irin waɗannan abubuwan buƙata da kuma waɗanda za a ƙara The Ethiopia Refugee Response Plan covers humanitarian activities by UNHCR and 57 other humanitarian. Ya tsarin yadda kasar Habasha ke tunkarar matsalar 'yan gudun hijira ya hada da na ayyukan da hukumar kula da 'yan gudun hijira da sauran kungiyoyin jin kai wajen 57 kan yi. Matufar tsarin shine cikewa gegen gibin da ke akwai a bangaren lafiya da ciyarwa da ilmantarwa da kuma muhalli. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi tir da mummunan harin nan da aka kai a wani ƙauye da ke yankin nan mai arzikin man fetur da ake takaddama a kai a abye tsakanin Sudan da Sudan ta kudu ranar Laraba. Ta yi kiran da aka yi zuciya nesa bayan da harin da 'yan bindigan suka kai wanda ya yi sanadin mutuwar mutane gwammai baya ga wasu kuma da dama da suka ji raunuka ya daɗa janyo tashin hankali. To madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu ci gaba da rahotannin namu. Kamar yadda aka sani a wannan makon ne sashen Hausa na murya Amurka ya cika shekaru 41 da kafuwa. A ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki nan na tuntuɓi wani da ɗaɗɗan mai hulɗa da sashen wato madakin saminaka Alhaji Garba Sulaiman na birnin Boston a nan Amurka. Wanda na fara da tambayarsa lokacin da ya fara hulɗa da wannan gidan rediyo sai ya ce. Ina yi wa na farko masu sauraronmu a wannan lokaci taya su murna ga wannan gidan rediyo namu mai alfarma mai albarka mai bayanai masu gamsarwa a duniya baki daya ba ma najeriya ba domin lokacin da allah ya kai ni wannan gidan rediyo komai an ce sai da sanadi yau wajen shekara ashirin da na fara ma'amala da gidan rediyo sashen hausa na amerika wanda ya sanadi yanzu na wannan gida wato wani mm, tsohon ma'aikacin su ne Eh, wato ibrahim alfa ahmed kuma allah da ikonsa ta sanadin wani yaro ni da ya taba zama a guri na ko ya zauna a guri na ko da har zuma na tare yaron dan bauchi ne mahaifinsa mutumin bauchi ne ambasada sula muhammed allah mai rasuwa to ta sanadinsa shi ahmed na san ibrahim alfa ahmed na zo nan new york wurin su muka zo ya washington dc yawo kenan ibrahim alfa ahmed ya kawo mu ya zagaya da mu gidan rediyo sashen hausa to a nan sai gabatar da ni ga ma'aikatansu duka da ke wannan wuri muka zazzaga muka gaggaisa da su to a lokacin har muka zo muka sassaba da mutane da yawa kamar su eh, aliyu musa sokoto muka saba da shi kwarai da gaske da sauran ma'aikata kamar su jummai ali su halima Jumrau duk muka saba sosai muna ta gaisawa da suka biru fage to duk lokacin da na zo yawo wurin ibrahim shi ma yakan zo gurina sai ya kawo nan sai wata rana muka yi labari da aliyu mustapha wani labari ne ya taso maganan zuwa aikin hajji a mota sai shi aliyu mustapha sokoto sai ya sha'awan wannan bayani wannan tafiya da muka yi zuwa hajji a moto ɗaiɗaiɗai har sau uku ana zuwa a jarraba yadda za a yi a rika tafiya hajji ta mota sai shi aliyu mustapha sokoto ya ce to ya kamata mu san yadda za mu yi wani program a kan wannan tafiya don zai ba mutane wanda ba su san yadda aka wannan tafiya ba sha'awa kuma za su ji daɗin wannan to wannan tattaunawa da muka yi har ta jawo ma gidan sashen hausa wani masaba idan afirka baki ɗaya da duniya ma da ita kanta wato management ɗin gidan sun yi muna har aka yi yaba aka ba da lamba na kyauta don wannan program da aka yi to farkon ma'amala na da gidan rediyo kenan na yi fice kuma da taimakon Allah da shi su Ibrahim Alfa Ahmed da su Ali Mustapha da su Halima Jumrau da su Jummai Ali da sauransu irinsu. Koyaushe idan za a ɗanyi wani <clears throat> labari ko wani bayani to sukan tuntuɓe ni sai a yi sai mu yi to ɗaya daga cikin abubuwan da na yi kenan mu'amala na da wato sashen hausa voice of america eh, eh. to eh, me da wannan kuma sai muka zo aka zo aka yi wani program na abin da ke faruwa a najeriya yawa a game da boko haram mm. mun yi wannan program sosai aka zo kuma sai da tafiya ta yi tafiya har ma suka bani dan ilin wani temporary aiki wanda nakan ɗan yi bayani akan abubuwan da ke faruwa kamar su ciwon polio da dai abubuwa makamantansu abubuwan da ke faruwa a arewacin najeriya madalla alhaji garba Sulaiman kenan madakin samu naka yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne shirin a dawo lafiya ke kawo karshen hira da Isa Ali shugaban kungiyar VALD mai zaman kanta da ke fafutukar rage yawan hatsiran ababen hawa a Ghana. yau bakun namu zai ci gaba ne da bayyana mana irin ayyuka da kungiyarsa ta vald za ta aiwatar a cikin wannan sabuwar shekara domin rage yawan hatsarin ababen hawa a kasar ghana sannan na biyu kuma muna cikin duba cikin wannan dokan wasu dokan da mun kaga kaman kamata ne a sake shine amend wannan kuma muna duba yadda za mu yi in ya so a amend in an amend sai a samu ci gaba sannan kuma eh, gaskiya eh, na uku mun gane cewa kamar inda ana son a samu ci gaba kenan cikin yadda za a yi a rage hasari kan titi kaga na farko eh, muna kamata ne a sa arziki da e sosai shin in mun ka duba bajetin da sai mu ce ko mu ce adadin kudin da gwamnati ke sawa a fita mu ce fannin eh, kan mota Eh, hasarin mota kenan road safety gaskiya an mun ka duba ba wani yawa yake da shi ba amma to wani lokaci kuma an mun kai kira sai a ce akwai fanni daban-daban da kuma gwamnati za ta sa arziki wannan kuma akwai kiran da kuma mun ka shirya kamar za mu yi kira sosai na muhimmanci da za mu kira hankalin gwamnati in yaso so ta yi kokari ta kara arziki ta kara kudi budget kenan in ya a ba yan sanda yanda za a in ya so a magance wannan sa'annan kuma mun ka duba eh, gaskiya eh, farkarwa kuma mun gane cewa kama ba direbobi kada ke da matsala ba mun ka duba fasinjoji kuma masu haya motoci masu shigan motoci da baburu na su da kansu kuma suna da matsala sosai don saboda sauri kaga da mutum kaga ya haye mota mai shi na sauri yadda za a yi so a samu mai shina na son ya kai inda yake son da sauri saboda harkokin kasuwa wannan kuma yana kawo matsala yana cikin shirin mu cewa kamar za mu yi kokari shekaran ga za mu falkar da jama'a duk baki daya su gane cewa kamar ba alheri ba ne in sun ka haya mota ko baburu wannan mota ya yi gudu yadda bai dace ba don wannan yana kawo hasari sa'annan dai na karshe wannan babban matsala ne da sai mu ce ya kawo gaddame-gaddame cikin kasar mu baki daya shine wasu na nufi ce yanzu haka dokan gana ta hana a yi amfani da baburu kan haya kenan kamar ka zo ka haya motorcycle ko baburu in ya so ya kai ka wurare gaskiya dokan mu ta hana amma mun ka duba kuma irin matsalolin da muke da shi kan batun traffic yanzu ko ina mun ka shiga sai ka gan kama wasu kuma matasa kenan su ma suna haya wannan motoci eh, wannan sai mu ce baburu eh, motorcycle baburu kenan ya kawo mana gaddame-gaddame wasu na nuna cewa kama a hana haya baburu kenan wasu kuma na nuna cewa kamar saboda ba aiki a bar matasa su yi wannan aiki saboda shi in sha Allah cikin shekaran ga mu ma za mu duba in ya so mu fira da jama'a in ya so mu yi consultation mu duba ya za a yi a iya a magance wannan ababai saboda wasu na nuna cewa kama kuma nan ma likitoci da dama na nuna cewa ka waɗanda ke aiki manya-manyan asibiti kenan sai mu ce eh, fannin batun accident hasari na nuna cewa kama jama'a da dama na samun matsala especially eh, eh, na samun matsala in sun ka samu hasari da shi baburu da mota cikin eh, sai mu ce cikin eh, matsalan da ake kan samu ciki sun nuna cewa kama waɗanda sun ke samun hasari gaskiya wasu jama'a da yawa na samu ciwon kai ke na head injury sai ka gan kama saboda ba sa element ba abin kai sai ka gan an ya zo eh, misali waɗanda ke amfani da babur sai ka gan kaman kai sai ka gan kaman sun fadi sai ka gan sun samu matsala a kansu sannan kuma akwai wasu wasu da kuma ke samun matsala akan spinal cord shine kashin baya kenan wanda ke rike da mutum kaga wasu da sun samu hasari sai ka gan kaman kashin bayan su ya eh, sai mu ce dai sun samu matsala kai sai eh, wannan na ciki sannan na uku kuma eh, likitoci na gwadawa kaman sai mu ce ana samun ankle fracture kenan kantun nan dai sai ka gan kaman an samu gurjewa ko karyewa sun gwada ba sai mu ce masaloli da dama da waɗanda sun ka eh, samu hasari da motoci sun ke samu so kira su ma suke yi iya so a duba yadda za a gana baki daya wan ba batun hukuma kadai ba ne mu duka da gwamnati da jama'a da kowa da kowa za mu duba iya so mu iya mu duba yadda za mu magance wanga matsala. A nan ne kuma muka kawo ƙarshen mu da Isa Ali shugaban kungiyar VALD mai zaman kanta a Ghana. Wanda ya faɗa mana a baya cewa kusan mutane dubu uku suka mutu ta hanyar hatsarin ababen hawa a ƙasar Ghana daga watan Janairu zuwa watan Nuwamban shekarar dubu biyu da sha tara, Allah ya kiyaye. Idan Allah ya kai mu sabon mako za ku je mu ɗauke da wasu alƙaluma daga ƙasar Najeriya. yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin Baba ya ko makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma sai ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ya ce Salam VOA Hausa da Allah ku bani dama dalla wa al'ummar jihar Kano da jihar Borno a kan zazzabin cutar lasa da ya bullo wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Da fatan gwamnonin jihohin da kuma hukumar kiwon lafiya za su yi iya ƙoƙarinsu wajen taka mata birki ganin yadda take saurin yaduwa a tsakanin al'umma. saƙonmu na gaba ya fito daga ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi Alhaji Usman taka lafiya inda ya ce murya amurka ku faɗa wa ƙungiyar kwadagon tarayyar najeriya ta nlc cewa ta san har yanzu gwamnatin jihar kebbi ba ta fara biyan sabon albashin naira dubu talatin ba ga ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar wanda tuni ta fara biyan ma'aikatanta tun a watan tara na shekarar dubu biyu da goma sha tara sai saƙon Sani muhammad chindo anguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya inda ya ce ya allah ka kawo mana ƙarshen wannan cuta ta zazzabin lasa mai saurin kisa a ƙasarmu najeriya da ma duniya baki ɗaya amin summa amin sai sakon haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a inda ya ce gwamnonin arewa ya kamata ku samar da irin kungiyar amotekum a jihohinku kamar yadda takwarorinku na kudu da gwamnatin tarayya suka halatta sakonmu na karshe sakon haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga comrade mansur baba wuri na fada da tasiu ismail zita gozaki da yakubu mai manja tuwa inda suka ce salam voa hausa a yau muna so mu taya abokin gwagwarmayarmu wato Baffa Haruna Baduga murnar ɗaurin aurensa da aka yi a yau. Da fatan Allah Ubangiji ya ba da zaman lafiya da zuri'a mai albarka. Amin. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Masu sauraro ga wannan saƙon. Ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashi Hausa na BOA matsayin ya zarje 'yan bayan. Masu sauraro albishirinku. Allah ya dare gari ya waye. Ranar 21 ga wannan watan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka. A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shirye mu da fara gabatar da ƙarin sabbin shirye-shirye fil. Da ɗan gari. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari. Da ke da manufar muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da tarihi. Kowa ya bar gida? gida ya bar kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar baki mai yanka wuya shiri ne da kan duba lamuran siyasa ci gaba dambarwa da kuma ƙalubalen demokuraɗiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka. yanayi da muhalli. Shiri ne da zai rika taɓo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin ƙoƙarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu. Matasa a duniyar gizo. Shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa. Ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zamar mana kamar anta da jini. Kasuwa akai miki ne, kasuwa akai ciniki gaskiya muna muna karrama masu ciniki da nawa kika saya gaskiya na ce dubu biyu a ya wuce gaskiya kara mun sai da maki gaskiya da ɗari biyar muke sai to ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai bashi da ɗari hudu kasuwa a ƙasar wani kaya sai amale labarai da shirye-shirye sai sashen hausa sashen hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku to madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice To a takaicen wata mummunar cutar mura ta, ta sa hukumomi sun hana miliyoyin 'yan China zirga-zirga da kuma yin shagulgular sabuwar shekarar nan. Hukumar lafiyar kasar China ta ce yawan waɗanda suka mutu sanadiyar wannan cutar sun ƙaru zuwa 41 sannan waɗanda suka kamu da cutar kuma sun zarce 1,200 a larduna 29 a ƙasar. Yau waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da ta auku a gabashin turkiya jiya Juma'a ya haura zuwa 21 baya ga mutane sama da dubu ɗaya kuma da suka jikkata. Masu ayyukan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye ƙarƙashin raguzan gine-gine a lardin Alzik da Malatiya mai makwabtaka da wurin a cewar hukumomin turkiyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kir da mummunan harin nan da aka kai a wani ƙauye da ke yankin nan mai arzikin man fetur da ke takaddama a kai a abi a Sudan. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu musamman Ibrahim ka almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. da injiniyan mu na yau ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc avec la meilleure musique et des infos